muna goshe akwai yan goshe akwai yan tirawa akwai na cikin hmm. akwai yan gwaza to abin da yake faruwa abin da ya faru a gwazan nan sun zo musu da daddare misalin karfe hudu na asuba hmm. sun yi ta fada sun yi ta fada sun yi ta fada babu wani wanda ya kawo musu ɗauki daga cikin sojoji daga kaman bama ko madagali su zo hmm. kuma ranar da aka ɗibi soja sama da samanin suka tafi hutu na sati biyu ne aka kawo wannan hari. Su waɗannan sojojin da suka tafi hutun daga nan goza suke ko daga ina? Daga nan goza suke. Sojojin ai wanda suke cikin goza ya zama wani cewa ba su da yawa. To da sojojin nan suka tafi a ranar da suka tafi da zuwa karfe hudu na asuba kuma aka kawo wannan hari. Soja suka fita daga gwaza waɗansu sojojin suka tafi madagali waɗansu sojojin suka dawo kirawa a suka dawo fulka suka samu yan kirawa suka haɗu da yin kirawa to abin da ke faruwa manya-manyan bindigogin da an Army suke ɗauka su zai su faɗa an yi cikin walwa da su rasha ita ta sayarwa gwamnatin Najeriya. An yi mai da su? An yi cikin walwa da su. Hmm. Ya ce kimiyya na biyu. Gwamnatin Najeriya kuma sojojin Najeriya sun yi faɗa da shi a bayakaran wo sun fada da shi a Najeriya sun fada da shi a Sierra mai irin su shirka da ake gani mu masu kata din nan ko hmm. siya ACC hmm. ba maintenance ba za su iya tafiya na 1 kilomita ba mutu tafiya kilomita ɗaya ba za su iya lada siya. Hmm. su kuma yaran boko haram din nan sukan taho da AAAA ne electric one wanda ke amfani da generator da firing idan akwai yayin da muka kama nasu mun kama shi ga shi rubutun arabin ne makaman da ake rebel din da suka yi fada a libya su ne na gaddafi eh, su ne suke amfani da su shi suke amfani da shi boko haram latest one uniform da shi suke fada daga banki jackson zuwa bulakuri zebra firgi wannan manzanin da nake in ka sa shi a media wayannan wurare da nake kira zuwa kusa duk wanda na kira in ya yi operation a wurin ya san wa'annan wuraren gaba ɗaya boko haram ne yanzu a wurin